Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen Laraba biyu ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 25 da da kuma ta intanet a VOA hausa.com ko ta Facebook a sashen wato a shahin VOA Hausa. a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuma kuna iya mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa na kan maganar tattalin arzikin kasar Najeriya da kuma yadda karyewar darajar Naira ta jefa 'yan kasar cikin halin ni'yasu. Me ya jawo haka? Me ya jefa tattalin arzikin Najeriya cikin wannan hali? Me mafita ne? Yaya za a yi a gyara? Daga shugaban ƙasa zuwa iyalan shi da ministoci da wani a fara amfani da kayan da aka sarrafa a Najeriya don a nuna misali. Wato gyara ne dole sai an tashi tuku. Kowa ha maza ha mata. Kowa ya sai ya kawo gudumarsa To da za a yi ma talakawa gwari-gwari yadda za su gane wai shin waɗannan abubuwa ne suka tattaru suka haihuwar ko kuma suke tattaruwa su haihuwar da karewar darajar kuɗin ƙasa kamar yadda nairan Najeriya ke fama da shi yanzu haka? A takaice dai me dalilin karewar darajar kuɗin ƙasa? Idan har mutanen ƙasan suka dogara kan shigo da kayayyakin wasu ƙasashe sannan kuma yawan buƙatar kuɗaɗen ƙasashen waje yana sa darajar kuɗin mu ta rabu 'yan Najeriya kamar abin birgewa ne a ga kana kashe kuɗaɗen waje sannan kuma akwai wanda shi kuma za su sayi kamar kuɗin Najeriya sai su ajiye ta idan suka ci kuɗin Najeriya zai ƙara daraja sai su fito sai su saida tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin ɗan iya yau a kan 'yan kasuwar da ke tsawwala farashin kayan matsarufi saboda faduwar darajar Naira. Za ku ji duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. da labarin ɗan iya shi ma yau kan karyewar darajar naira da kuma hauhaurar farashin kayan matsarufi isa lawal na ikara jamuje. muna haɗuwa da ɗan iya yau ya banka min wata harara ya ce ɗan ikara dama kai nake ta faman jira wai shin mai ya samu 'yan najeriya ba mu yi wa junan mu kara na ce ɗan iya ka dai akwai magana don ni na lura saboda haka je ka kai tsaye kawai bari in bar ka bara ɗan iya ya ce abin da ke damuna shine batun faduwar darajar naira wasu 'yan kasuwa da ba su da tausayi suna ta shimfiɗa shimfiɗa muguwa da baƙar dabara kaga dai sun sun tsawwala farashin kayan abinci har ma da na cikin gida irin su masara idan an yi magana sai ka ji suna cewa wai tsoro suke kada su yi asara alhalin ko kowa ya san san duniya da cuta kawai suka tasa a gaba tsura na ce lallai dan iya ko banda wannan ma na ji masana na cewa mayatar son kayan da aka kera daga kasashen waje da kuma kyamar kayan cikin gidan da ya kamata a ce a ciki za mu zaɓa mu darje shine ya haifar da darajar nairar a yau ta rugurguje don fa san ko ɗan ƙauye a Najeriya yau idan ya murje sai kaga yana kyamar kayan da aka sarrafa cikin gida har ma ya fara 'yan guje-guje amma idan aka ce ga wani kaya daga ƙasar waje sai ka ga mutane suna ta siye a gurguje ko kuwa akwai daidai da darajar shi nan cikin gida an baje saboda haka nema ma masanan suka ce maganin wannan matsala kawai mu rungumi kayan gida mu yi ta amfani da su a dukkanin gidaje idan ba haka gaba kuwa kasashen duniya za su yi ta mana jaje dan iya ce ni game da matsalar 'yan kasuwan mu ma a nan na fi damuwa saboda cin karen su ba babbaka suke babu tausayawa don kuwa idan an ce kayan kasashen waje da dala ake sayowa to mai yasa farashin sauran kayan cikin gida ke ta hauhawa 'yan ƙasa ko an bar su ko ta ko ina suna ta kokawa shi yasa ma nake yawan tunanin anya kuwa 'yan kasuwar mun da ke irin wannan hali suna ana tuna mutuwa na ce a dan iya ai babu batun tuna mutuwa ga wanda ke jefa 'yan ƙasa cikin yunwa idan an yi magana kuma ka ji irin waɗannan mutane suna harka ce ta kasuwa kai dai kawai mu gaya wa irin waɗannan mutane su ji tsoron Allah dan yana karɓar addu'ar wanda duk aka zalunta cikin gaggawa kuma ko nawa suka tara a duniya ta hanyar zalunci za su yi bayani idan aka kai su ga kushewa dan iya ce to Allah dai ya fishe mu duk abin da zai bar mu cikin nadama mu kuma 'yan ƙasa tun daga ƙasa har sama dole ne fa idan an sarrafa kayan nan cikin gida kowa ya runguma don kuwa na nacewa kayan ƙasashen waje shike rage wa na ƙasar mu kima kuma ma idan banda tsantsa gwaran tsabar rigima wani kayan waje ne ɗan Najeriya kuma yake nema su kuma 'yan kasuwan da suka jefa ƙasa cikin damuwa saboda muguwar haɗama su sani cewa da sannufa ran ga Allah duk za mu koma kuma abin abin da kowa ya shuka shi zai girba don a lahira babu batun camama saboda haka dai tsoron allah ne kawai mafitar mutum daga masu kuɗi ko mukami har zuwa ga manoma eh, in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam jamila wata kalma ce na ji ta kakare miki ne hauhawa yawa hauhawa hauhawa ka alhaji kabiru fage ji ke ce a'a ya kuma <laughs> kuma dai to idan kuna biye da mu a zauren matasa ranar larabar da ta gabata hassan maina kai na yawa da tattaunawa da su wasu masana ilimin tattalin arziki alhaji muhammadu mustapha bintube tsohon babban manajan bankin ja'iz da kuma ƙwararren masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗi Malam Abubakar Ali. Sun tattauna a kan dalilan da suka haifar da matsalolin da Naira Najeriya ke ciki yanzu haka da kuma maganar rage darajar Naira. A yau za su ci gaba ne daga neman mahita. Malam Abubakar Ali ina mahita. Mafita a daina barna na farko. daga shugaban ƙasa zuwa iyalan shi da ministoci da wani a fara amfani da kayan da aka sarrafa a najeriya don a nuna misali ba kawai a baki za a ce za a yi da matata matasu da sauransu abin a fara cin shinkafan 'yar gashuwa a cikin gidan gwamnati ka gane ko motan da ake a najeriya ma shugabanni su fara amfani da ita practical yanzu halin da muka shiga ba zancen takarda ba ne ba zancen imf ba ne mene a zahiri talauci ya yawa a kasar amma akwai wasu wanda suka handame wannan dukiyan in dala yau in dala yau ta zama naira dubu akwai wanda za su saya kuma su yi almubazaranci don kudin sata ne kudin barna suka samu saboda haka matsalan duk wannan turancin a daina a duba me ne zai fi damu abinda zai fi damu mu daina dogara da kayan kasashen waje kuma daga yau shugaban kasa ya fara har rashin lafiya asibiti ne makarantu ne dukka daga shugaban kasa zuwa iyalin shi da ministoci da manyan gwamnati su fara amfani da kayan makarantun gwamnati na najeriya asibiti na najeriya daga nan za mu fara gyara amma gwamna zai gina asibitin biliyoyi ya tashi ya je ingila shugaban kasa zai tashi ya je germany ko ya je ingila to ina ina asibitin najeriya za ta yi kyau hmm, haka ne alhaji mamal musa bintube ina dawo gare ka kai kai ne babban manajan darakta na bankin jazz bank na farko a najeriya kuma na san kana da alaka da kafofin kuɗi na duniya daban-daban a tunaninka menene ya sa kafofi irin su imf suke matsalan ba cewar dole sai shugaba muhammadu buhari ya rage karfin darajar naira ne to sun ga abin nan babban cinikin da muke mai in an kasa wato kudaden da gwamnati tariya suke samu ta kudin waje kamar dala wato kusan 90 zan ce bisa dari da dola din nan kuma yake kuma wannan kuma daga mai yake so in an duba kuma kudaden da gwamnati take samu gaba daya da na waje da na cikin gida za a ga kamar wato ah, kashi 60 bisa dari duk wannan daga mai yake zuwa to da suka ga su wannan wato babban bankin duniya su world bank su imf sun ga tun da yanzu farashin gangar mai ta faru daga wurin dala 100 zuwa 30 to sun ga gaskiya karfin nigeria karfin kudinmu karfin tattalin arzikinmu ya durkusa so shi yasa suna ce kuma ga mutanenku masu kudin a shigo da kayaki masu kwaɗayin abubuwan da ake a waje saboda haka wannan ya nuna cewa dole don ba ku da isheshen dala kudin waje dole a rage kudin karfin kudinku don ya zama wato inda ba matukan wanda yana bukatan wannan abun ba don farashin karfin abin ya ragu farashin dola zai karu to in dai ba mutum wanda yake so ba ba je sai ba zai iya je sai farashi na kasuwa ba to shi yasa suke masa mana amma kuma yadda su ma suka yi nasu a babban bankin tarayya da shi shugaban kasa su kuma su ma suna da abinan nasu cewa wannan in mun rage darajan darajan kudin naira ba za ta kawo mana wannan sauki da kuma rahuza da kuma ci gaba da ake nema ba don me don wato har yanzu wato karfin tattalin arzikin na cin gida ba mu gyara ta ba kamar wurin su masana'antu kamar kayakin gonaki kamar su shanin kimiyya wannan sauran kasashen waje da shi suke karfi su fito da wayannan kayakin gonaki a ce kofi ne a ce grapes ne a ce flowers ne a ce siminti ne a ce shanin kayan su kimiyya da sauransu shi suke sayarwa ba abu ɗaya kawai ba to shi yasa shi in ka je sauran wasu kasashe ko dubai in ka je ai ba da da mai suka fara amma yanzu ba mai kawai ba akwai shanin wato tourism yawan bude ido yawan bude ido to suna samun kuɗi ta shanin kimiyya suna samun kuɗi ta to shanin kuma har da su ma'adanai duk suna samun kudi saboda haka shi ya sa su babban bankin duniya su world bank su abin sun ce dole mu rage amma mu kuma muka ce wannan din ba shi kadai zai kawo mana wannan saukin ba malam abubakar ali in na dawo gare ka za ka duba cewar yawanci idan 'yan kasuwa don muna sa ran shugaban kungiyar 'yan kasuwa na arewacin najeriya zai sami mu kowane lokaci daga yanzu amma kafin ya zo misali idan an samu hauhawan farashin kayayyaki a kasuwanni za ka ga 'yan kasuwanni a najeriya waɗansu kayan su ba shi da alaƙa da kayan ƙasan wajen amma sai a ƙara kuɗi a ce saboda tashin farashin dala a kasuwar duniya misali yanzu ka duba kaman shinkafa irin wanda ake nomawa a gida yar gashiwa ko yar biyu ko yar kura ko sokoto ko wani hakan nan sai ga su farashin su ya tashi a matsayin ku na masu dubi ya zuwa ga tattalin arziki menene alakan tashin kayayyakin da ake sarrafa su a cikin gida da kuma hauhawan farashin dala a kasar nan idan ka duba shi mai shinkafan nan na gida da me ya amfani da shi wani take ya amfani da shi ko kuma da wani garma ya amfani da shi shi mai tumatirin nan da kake faɗa da me ya kai kasuwa da wani mota da wani kuɗin mai ya tafi saboda haka wato dogaran mu da wannan arzikin tattalin a kuɗin ƙasan waje ya sa ko atishawa ya yi wannan zai shafi ɗaya shi ne maganan kuma me yake kawo hauhawan abu ne a farashi ne lokacin da ka samu wannan abin bai da yawa kuma masu kuɗin suna neman wannan abin ai shine lokacin da zaka ga abu ya tashi amma yanzu allah misali a ce ai ka ana wa zamanin maganar dola ka kika saya ni na kina saya wancan ya ke saya mai kaya dole zai san yadda yake to akwai wasu kudaden ne a wasu wurare da yake ko nawa za su yasu saya amma bai da wani dangantaka a ilmance a kimance cewa dangala ya tashi a ce mai tumatir ya sashe to amma abubuwan da ake amfani da su yana tattare da wannan kudin kasan waje bari in baka abin nan wani misali ma yanzu yadda ya gangaro yanzu ko jiya na je kasuwa yana cewa ai wannan dala ya tashi abin da naira talatin baya yau ya koma da biyar to yau yanzu gashi ya fara gangarawa zai sauka to kaga matsalan kenan saboda haka mu da kanmu mu 'yan najeriya da kanmu ba mu da kishin ƙasa na farko ba tsoron allah ba mu da kishin ƙasa yawan yawanci mu kuma ba kunya to kaji inda ka samu wanda baya tsoron allah ba kunya to kaga akwai matsala so saboda haka kuma ƙasan nan ne kaɗai na sani dai wanda yawan yawanci zaka ga talaka yana giran ya cuci babba babba kuma dama shi ya da ya gama dama shi ya gama cucin talaka <laughs> ya danne shi to saboda haka wato cuɗinin ka ne yanzu abubuwa ne sun taɓarɓare gyara allah ya kawo gyara shugaban ƙasan nan yana gaya mutane wannan fa zuwan buhari na biyun nan allah ne allah ya kawo mana shi idan har aka kuskure gyara bata samu yau yanzu ba to na allah baya karewa amma da wuya to shine matsala shugabanni su yi amfani su yi aiki wato by example kamar yadda na faɗa dogarinmu shine mu koma ba wai ta baki za mu yi magana ba a ce a kara gona ma'adinai da sauransu me aka yi fanni ma'adinai me aka yi kuma me ya kamata a yi me aka yi fannin gona me ya kamata a yi kamar yadda Muhammad ya faɗa ba wai a abin nan bane yanzu a zahiri ne ya kamata mu samu wannan gyaran so zancen wannan dala din zai insha Allah zai gangaro alhaji muhammad musa bintube idan muka duba yadda farashin dala yake shafan kusan ko ne a cikin kasar nan misali yanzu an kesa cewar kudaden da 'yan najeriya na dala suke zubawa a kasashen ghana da uganda da egypt da india da kuma sauran kasashe da sunan ko neman lafiya ko kuma neman ilimi a yaransu shi wannan kadai ba karamin kudi ba ne kana ganin inda ce za su karkato da wannan kudaden zuwa najeriya wani tasiri hakan zai wa tattalin arziki musamman dangane da matsalar da ake wa tsakanin naira da dala a cikin tattalin arzikin to yadda shi alhaji abubakar ali ya faɗa in kana so mutane su juyo su duba cikin gida dole kai ma ka gyara su asibitoci su makarantu da su hanyoyi da wurin ba da lantarki dole ya ba in an gyara wayan nan wato tattalin arzikin kasan namu zai bunkasa matasa za su aiki kuma masu masana'antu za su yi wato su kera kayansu da, da rahuza shine idan sun yi za a yi a sayarwa jama'a mutanen najeriya kuma har ma a samu a fidda shi waje a sayar da shi wannan zai kawo hanyar samun dala ɗin wanda kowa a duniya ita ke ne to wannan ne kawai zai jawo amma kai kana da hanya ka kai ka makaranta ko 'yarka makaranta tana kamar misali aikin dokta shekara goma bata gama ba kullum kana kashe kuɗi ko mm-hmm. tana shan wahala kai ma kana shan wahala jama'a suna shan wahala saboda haka wato gyara ne dole sai an tashi tuku kowa ha maza ha mata kowa ya sai ya kawo gudumarsa kafin a samu ci gaba Wai shin waɗanne abubuwa ne ke tattaruwa su haifar da karyewar darajar kuɗin ƙasa kamar yadda Naira Najeriya ke fama da shi yanzu haka? A takaice dai me dalilin karyewar darajar kuɗin ƙasa? Ƙwararren masanin tattalin arziki a wannan man fetur da raya ƙasa da ci gaba, Dr. Ahmed Adamu ya amsa mana waɗannan tambayoyi. Da farko kamar da muka sani cewa ita darajar naira ta yi ƙasa warwas irin rage darajar da ba taɓa yi ba a tarihin duniya wanda kuma a masu nazarin tattalin arziki sun gano cewa dalilin da yasa darajar kuɗi yake ragewa shine idan har mutanen ƙasan suka dogara kan shigo da kayayyakin wasu ƙasashe to wannan yana ƙara sa yawan buƙatuwar kuɗaɗen ƙasashen waje wanda 'yan ƙasan nan za su yi wanda idan aka yi yawan buƙatan kuɗaɗen ƙasashen waje su kudin kasashen za su daraja fiye da darajar ita kudin wannan kasa sannan kuma yawan kamar da na faɗa yawan buƙatar a ƙasan waje ƙasashen waje yana sa darajar kuɗin mu ta ragu wanda kan in kika lura halayen mu 'yan Najeriya kamar abin burgewa ne a ga kana kashe kuɗaɗen waje ko kuma a siyasance ka ga ya fi daɗi wurin kashe kuɗi ka riƙe kuɗaɗen kasashen waje wannan wannan ba wanda ba dole ba ne ba wannan ya ƙara sa darajar Najeriya ta ƙara ragewa a kasuwar kuɗaɗe sannan kuma akwai wanda su kuma za su sayi kuɗi za su sayi kamar kuɗin najeriya sai su aje ta idan suka ji kuɗin najeriya zai kara daraja sai su tafiya sai su saida su ta hanyar da su ya cin abinci kenan so akwai lokutan da za su rage hasashen cewa ai kuɗin wata ƙasa zai rage daraja sai su sauri su kawo shi a kasuwa su saida to idan aka kawo irin waɗannan kuɗaɗen suka yi yawa a kasuwa to darajar wannan eh, kuɗin zai rage sannan akwai kuma hawan farashin kayan cin abinci da na masarufi idan aka ga cewa akwai tashi tashi tashin abinan farashin kayayyaki a gari ko a wata ƙasa to mutane ya su guji zuwa wannan ƙasan ba za su so su samu kuɗin wannan ƙasar da su zo domin su sa hannun jari ko kuma su yi wasu cinikayya saboda kasan cewa idan aka zo ko nawa ne za su samu a ƙasan kuɗin ba zai daraja saboda akwai haihawan farashin kaya sannan akwai abin da ke kawo shi ma rage darajar kudade kamar abin da ake cewa interest wato kudin ruwa kenan idan mutanen kasashen waje suka la'akari da cewa a wannan kasa ana samun babban riba ta hanyar kudin ruwa to za su zo su kawo kudin su a cikin wannan kasan wannan yana kara sa yawan bukatan kudin wannan kasan ya ƙaru wanda zai ƙara darajar ta a kasuwar kudade wanda idan kika lura a Najeriya wannan kudin ruwa ya rabu daga kashi sha uku zuwa sha ɗaya wannan ya rage bukatu wasu mutane su shigo kasan nan domin su sa hannun jari ko kuma su ba da aron kuɗi domin su samu wannan gida sannan akwai kuma cin bashi da gwamnati ke yi wanda mun gani a lokacin shugaba jonathan najeriya ta ci bashi kudade da dama wanda har yanzu ana canza a ci bashi to wannan ma yana ƙara rage darajar naira so darajar naira ta ragu amma kuma akwai kira-kira cewa kuma a ƙara rage darajar kamar kana da abu ne ya kare ya fada ƙasa kuma a ce ka ƙara bin shi ƙara dagargaza shi so akwai abin mamaki wani irin kuma rage daraja ce za a yi ma naira ba ta riga ta rage daraja a kasuwa so in kika la'akari ga irin kira wanda suke yin wannan kiran kamar babban bankin duniya su sun ba da cewa idan har ya su ba najeriya taimako ko kuma bashi to dole ne najeriya sai ta rage daraja kuɗinta akwai waɗanda suke tunanin cewa idan aka rage darajar kuɗi wannan zai sa mutane da ƙasashen waje zo cikin ƙasar nan domin za ta iya samun kowace naira ko kuma kowace darajar kuɗi ko kowace kuɗi na wannan ƙasa na same ta a cikin sauki yanzu misali idan aka aka aka rage darajar naira mutumin ingila ko mutumin amerika zai iya samun naira masu yawa idan zai zo najeriya da dero ɗin da dala ɗin shi kaɗan ko kuma pound ɗin shi kaɗan zai iya zo Najeriya ya fasa ta ta koma kudin Najeriya wato kudin Najeriya wato naira kenan su kowa masu yawa. To kaga abin da da zai iya yi a Ingila wanda abin da zai iya a Ingila ba yanzu ne Najeriya zai iya yin shi saboda kudin shi ya ƙara yawa saboda ita naira din zai samu naira da yawa idan ya kawo kudin kwaya ɗaya ta ƙasar shi. to wannan zai sa mutane da ƙasashen waje su shigo wannan ƙasa su sa hannun jari ta sayayyan abubuwa saboda da su na ƙasar su kaɗan za su iya samun kuɗaɗe masu yawa a wannan ƙasa tamu sannan kuma zai sa zai haɓaka mutanen mu wanda suke sukar da abubuwa suke kai ƙasashen waje saboda za a sauri a saya saboda yana da araha a kasuwa ta saide saide so amma idan kuka yi la'akari da yanda irin tattalin arzikin ƙasar mu yake har yanzu ba ma yawan fidda abubuwa zuwa ƙasashen waje wanda kuma an rage darajar naira tasirin ko kuma amfanin rage darajar naira ba za mu iya ganin shi da saboda zama sai idan har arzikin kasa ya bunƙasa ne har ana samar da abubuwa ana kai su waje a lokacin ne idan aka rage darajar naira za a samu yawan soyayyen kayan waɗannan ƙasa saboda darajar kuɗin ƙasan ta rage ta ta ragu saboda haka sayan kaya daga wannan ƙasar zai zama masu arha to mutane za su je ta yawan sayan waɗannan kayayyakin domin su ci riba to amma yanzu da kasar mu idan muka zo muka rage darajar naira so mun yi faduwa biyu kenan wannan amfanin da zamu na haɓaka abubuwan saidawa a kasashen waje babu shi sannan kuma shigowa da abubuwa da muke kasar mu zai ƙara yawan tsada wanda kuma shigowar abubuwan ne ke haɓaka wasu ƙananan kasuwanci wanda idan kuma kuɗaɗen shigowa da abubuwa suka ƙara tsada kasuwanci za su gurgurce sannan kuma yawan tashe-tashen farashi zai faru sannan kuma a wannan lokacin yake tunani cewa mu 'yan Najeriya mu fahimci cewa ba wai dole bane ba kawai da darajar naira ta ragu wai kawai shi kenan sai farashin kowane kaya kuma ya ɗagu so ba haka bane ba akwai kayayyakin da shi ne kawai wannan rage darajar naira zai shafe su kamar kayayyakin da ake shigowa da shi da kasashen waje amma kayayyakin da ake samarwa a cikin gida Najeriya ba ba zai shafe su ba idan har darajar naira ta ragu so duk wanda ya haka wannan ya zalunci kuma haka bai dace ba. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda Matasan Arewa na kukan cewa ba su da ƙarfin kare kansu idan an ci zarafinsu a kafofin yada labarai da sababbin kafofin sada zumunci. A ganinku me ya janyo haka? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma amsoshinku. ku. To sun ce ba za su nemi ilimi ba sai ƙarin arme na ba gaira ba dalili. Da zaran matashi ya ji 'yan kuɗi sun shigo mishi burin shi ya ƙara mata. 'Ya'yan shi na can na gararan ba azam na ba makaranta balle aikin yi. Sako daga Safwan Adam. Eh haka ne, dalili kuwa shine komai aka yi wa ɗan arewa maimakon ya nemi haƙƙinsa sai ya ci ya bar wa Allah, ya yi Allah ya isa ba tare da yunƙurin neman haƙƙinsa ba ta kafofin yada labarai da na sada zumunta. Misali, ku duba maganar yarinyar nan Esse 'yar bayelsa yadda ta yaɗu kamar wutar daji. To matasa, wannan ya zama ishara a gare ku, ku nemi haƙƙinku idan an ci zarafinku ta kowace hanya. Allah ka sa matasa mu gane amin sako daga kabiru babandi eh to hakan zai iya kasancewa ganin ba kowa bane ke da kusanci da inda zai iya tunkara kai tsaye ya mayar da martani akan cin zarafin da aka yi masa din wannan yake sa kiri-kiri kiri-kiri zaka ji an ci zarafinka amma kuma babu yadda ka iya illa ka yi haƙuri Hakan na faruwa da dama kuma a wurare daban-daban, amma bayyanuwar intanet gaskiya ya sauƙaƙa al'amura da dama wanda idan ka ga an ci zarafin mutum kuma ya ƙyale bai rama ba a wannan lokacin, to ɗayan biyu ne, ko dai bai da ilimi ne ko kuma shi wawa ne. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Yau da gobe, ni a gani na ba komai ke kawo hakan ba illa rashin isasshen ilimi da bamu da shi. Misali, duk wanda ya san 'yancinsa waye zai taka shi ya tsaya. ai sai inda ƙarfi ya ƙare ga mu da son zuwa kudancin ƙasar mu ci rani ga mu ko zo in kashe ka idan aka ce mana da turanci ba mu sani ba ba mu iya karantawa da rubutawa a harshen turanci ba ta yaya ba za a ci mutuncin mu ba a kafafen sadarwar zamani ya kamata mu saka 'ya'yanmu a makaranta watakila su amsar mana 'yancin mu a nan gaba sako daga jamila hassan dutsen ma To yau da gobe ni kam a gani na akwai karancin fahimta daga wasu matasan. Shi yasa wasu ma ba sa amfani da shahukan sada zumuntar ko kafafen yada labaran ballantana su san cewa ana neman yanci a shahukan sada zumunta ko a kafafen yada labarai. Saboda haka ya kamata mu matasan arewa mu san cewa zamani ya canza. Kai da kanka za ka nema wa kanka yanci da ma yankunanku da ƙasarku. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina. To, abin bakin ciki ma shi ne sai gashi shugabannin da muka zaba suna neman su dakile mana 'yar damar da muka dan samu na dan faɗin albarkacin bakunan namu a majalisu. To, kaga in sun mana haka, kaga an ɗaukare don haushi ya bige da tunkuyi kenan. Kaga mun rasa tudun dafawa kenan. Sako daga Alhaji Haruna BBY tarmasuwa gamawa. Gaskiya matasa suke da alhakin duk wani rashin kyautatawa da ake musu. A social media za ka ga matashi aikinsa yaɗa batsa da miyagun kalamai, ga wasu kuma sun ɗau ɗabi'an nan ta daudu, sai matashi ya buɗe account uku ko huɗu ya sa sunan mata yana yaudarar maza 'yan uwansa, da wasu matan har ya ƙulla abota da matan arme. Maimakon ya mai da hankali kan neman ilimi, shi ya sa kowa ya zo ya haɗa ma matashi abin da ya ga dama, sako daga Hajiya Hauwa Baba. Wannan gazawa ce irin tamu 'yan Arewa, domin kuwa harkar social media harka ce ta ilimi da kuma sanin haƙƙinka idan an take maka shi don haka mu yi ilimi ko don mu kare kanmu da kuma addininmu dokar nigeria ba ta hana ka ka kare kanka idan an ci zarafinka ba saƙo daga muhammad bashir To man saurari abin da ya sauwaka kenan a yau sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da June Leathers Gresham wadda ta da mana sauti da injiniya mu Mr. Nelson Loves da kuma Mr. Mukubil wanda muke tare da shi har ma da tafarra girma tafarra wanda, wanda shi ne yake haɗa mu da ku masu bin mu a Facebook. A madadin kwa da kowa Halima Jimrar ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa